a tarihin mu wato Nuri laifin inda muka kwana aljaharu bit wato bayyanawa da yadda saƙon Allah wancan babe da muka karanto inda mutanen nan suka musulunta ɓoye na aka wa'azi sai ka da mutum ya yi alkawari da kai magana da za ka faɗa mai in ya yi dare ita bai ansa in bai yi ita bai faɗa ma kowa sannan sai ka yi mai wa'azi to mun ƙara wannan babi yanzu an kai babin da mutum ka yin tsaye tsakanin jama'a shi aji kama wadda muka yi kunga musulunci ya fara ƙarfi kenan mada kullu hadhihi mudda waccan mudda da mun ka ambato baya da mutanen nan suka musulunta a cikinta dukanta ta wuce wa nabiyu alaihi salam shi annabi la yuzhiru da'awa ba shi bayyana da'awa fi majami'i quraish wurin da qurayshawa ke zama al'umumiyya wato inda suke cewa inda suke taruwa su zanna su da yawa haka to mai wa'azi bai zuwa can shi wa'azi walam ya kunan musulmi wani musulmi ba su kasance ya nuna, suna iya samun iko min izhari yin ga bayyana ibadarsu ba a wannan lokaci musulmi ba su iya samun iko su yi sallah bayyane ba su da wannan iko don gudun kada wani abu ya faru na sanadiyar kashe su saboda bayyana da a wasu ya ce hazaran min an min ta'assubi ƙuraishin don tsoro ga ƙurashawa. ƙuraishawa fakana kullum man arada ibada ya kasance duk wanda ka san yayi ibada musamman dai sallah haka zahaba ila sha'abi makka sai ya ce samu wani rahi cikin kan makka cikin wani wuri inda kowa bai gani ne shige a wakashi yakai ya kai sannan sai yi salli ya yi sallah mustakafiyan ɓoye ba tare da kowa ya gani ba da a wannan lokaci sallah ba ta yi wa ɓoye in a bayyane sai dai mutum ya ce ya samu wani rahi ya shige ciki ya ɓoye sannan ya yi sallah walamma dakhala fi dini ma yarbu ala to lokacin da sun ka shiga cikin addini mutanen da yawan su ya wuce talatin wa kana min allazimi ishtima'ir rasul bihim to ya zama cikin abin da allazimi wato dole manzon Allah ya haɗu tare da su tunda mutane sun yawa to ya zama dole manzon Allah ya haɗu da su ya rika tsaye da jam'i tare da su tun da sun riga sun yawa liyar da hun don ya shiryar da su wayo hun don ya karantar da su to da ya zama dole tun da yanzu mutane sun musulunta da yawa ya zama dole a samu lokacin da za su haɗu tare da shi manzan Allah to ya ka tara da zalika dara al'arƙami ibn abil arƙam akwai wani mutum da aka ce ma al'arƙamu ibn abil arƙam sai manzo Allah ya zaɓi gida ne inda za a shige ciki a rika gudanar da ibada kulle in an ka shiga a kulle ƙurashawa ba su gani ba balle ransu ya ɓaci Wahuwa huwa man zakarna islamahun shi al'arƙamu ibn abil arƙam yana cikin wa'inda mun ka ambaci musulunta su wato ya musulunta don haka annabi ya roƙai ya ba shi gidanai ya zama kamar makaranta da masallaci shi gida kewaye yake da gina sai a shige ciki wato a rika gudanar da ibada a boye to shi wannan mutune wa makasa alaihi salamu manzon Allah ya zanna ya da usirran yana kiran mutane cikin sirri hatta nazala alaihi qauluhu fi suratul hijr har sai da magana Allah ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul hijr fasu da mata mato umar ka bayyana da abin da aka baka umarni wa arir anil mushriki na ka kau da kai daga sharrin mushrikai to wannan aya ta ce annabi fasda wato ka bayyana da abin da aka umarce ka kunga ta ba da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ci gaba da wa'azi a bayyane to lokacin da wannan sura ta sauka kun ga ta tabbatar da mashirikai na nan sai Allah ya ce wa a'arid mashiriki na ka da kai ga mashirikai. saboda haka mashirikan nan, amma Allah ya ba shi umarni ya hito hili ya yi abin na wa'azi ya bayyana addini ne bayyane amma ya kau da kai ga mashirikai a ah, fabaddalar da a wata sirran sai ya canza da awate daga ɓoye ya bayyana da awate sirran daga yadda aka yi mata sirrance ya dawo bidda a wati yana addu'a yana da'awa bayyane da sirrance ya kai sai da Allah ya ce shi bayyane sai ya canza ya dawo yana yi bayyane mumtasilan amra rabbihi yana mai bi ga umarnin ubangiji ne wato yana bi ga umarnin da ubangiji na ya bashi wafiƙan biwadihi ya amincewa alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wa nasarihi ya amince da nasara Allah subhanahu wa ta'ala sai da alastafa sai ya hau dutsen safa don lokacin dutsen safa yana da tudu kwarai tudun da in ka haushi in kai magana duk da ni maka kowa na jinka ko da kuka gani ne dan tsini cike shi na an kai an ka sassare shi kuma an ka ciccike shi amma dori babban dutse na to sai annabi ya hau bisa dutsen ala yanadi ya shiga yana kira ya bani hefrin ya bani adiyin waɗanga kabiloli da yaka kira banu hefrin banu eh, eh, adiyin ya ce wannan duka libudu ne ƙuraishi ciki na yaka kira ƙabila ka za ta ƙuraishawa ƙabila ka za ta ƙuraisha suna yaka kira to sun yarda da annabi sun yarda da annabi shi ne shi illa dai duwar mutum ya yarda da kai ga addini yana iya saba maka in ka zo da abin da ya saba mai yana iya saba ma amma sun yarda da shi don haka da sun ka ji yana kira kowa sai da ya taho waje alar rajula idan lam yastadi an ya kharuja sai mutum ya kasance idan bai iya hitowa kamar wani wanda gashi ya ji annabi ya yi kira amma shi bai da lahiya bai iya tashi to arsala rasulan sai shi aiko manzo ya ce tun da aminu ya yi kira babu shakka alheri na kun ga sun yadda da shi illa dai addini na ya raba su da shi kowa in bai samu tahowa ba ya aiko manzo ne liyan zura khabara don ya kalli labarin da annabi zai basuwa faja abu lahab ibn abdul muttalib abu lahab ibn abdul muttalib shi ma ya zo a shi a uba na kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi abba gidan sannan shi ya jibinci hidimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haihe shi yana ganin yana da baiwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da girma a kai ne don haka shi ɗaya na ya ba da matsala shi bai bi annabi ba wa ƙureshen ya zo kuma ƙureshawa da sun zo faƙala alaihi salamu sai annabi ya kalla ga huskokin duk jama'a ƙuraishawa duk jama'a larabawa ga sunan ƙuraishawa da wa'anda ba ƙuraishawa ba sai ya ce musu ara aitun lau a kabartukum ku ba ni labari yanzu da a ce ni na ba ku wani labari an na khailan bilwadi yanzu ku dibi rahin ga sun ka diba kun wani abu sun ka ce a'a hili na kawai babu kowa ya ce to matsayina da ku yanzu in ba ku labari na ce ko da yake ba ku ga kowa ba ni ga idon ga nawar ga sojoji nan sun kawo muku hari ga sojoji nan ku kun diba ba ku gani ba amma ni na diba na ga ga sojoji nan kun ga gaskiya kan yarda kenan abinda ka gani ba ni in ce na gane kuma ka ce ka diba wuri ba ka ga abu ba in ce ni na gane in ba yarda kai da ni sosai ba ba ka yarda da wannan don da ni da kai idon maguda guda ya ce ku diba ku gani suka diba kun ga wani abu suka ce a'a ya ce to ku tsaya ku ji yanzu ni inda na ba ku labari an na khairan bilawadi sojoji ga sunan cikin rahin nan da kun ka ce ba ku gani ba ni ce muku to ni na gane su turido an tabira alaikum suna so su kawo maku hari a kuntum musaddiqiya yanzu za ku gasganta ni kalu na'am suka ce gaskiya ko ba gane su ba kace ka gane su mun yadda ma jarrabna alayka kadiba ba mu taba jarraba ƙarya gare ka ba ka ƙarya duk abin da kace gaskiya na don haka mun diba ko ba mu ga komi ba kace ka gani mun yadda. kun ga iyakar gaskantawa sun yarda da shi to kala sai ce to fa inni nadhirul lakum to ni mai wa'azi nake gare ku baina yadai azabin shadidin gama alama mai tsanani wato ni zan Allah nake kun ga ya tare sun ce duk abin da ya faɗi sun yarda sai ya ci to za Allah ki to bari ku ji su fa kala abu lahabin kamin dai abu da ya yi magana wayanda annan haka sai sun kai na haka wayanda annan sai sun kai na wayanda annan sai sun kai na wayanda annan sai sun kai na su ba su iya ce mutuncin annabi amma ba su yarda ba kowa ya ce ya ce ma'ai hmm, kowa taron ya bar taron ya wace tun da ya ce manzan Allah yake kai da ba kowa ba labarin gidanmu ka ce manzan Allah kake to abu lahabi shi a uba ne saboda haka shi bai tahiya ta ba baci ne ya yi wa ƙala abu lahabin abu lahabin ya ce tabbalaka bune ya tabbata gare ka alhaza jama'a na don ɗaya wa gama gana ban za ka tara mu shi ya isa shi magana tun da uba ne na kuma ya ɗauki lalura ta yi shi ya sayi magana saura kowa ta ya ta yi ba mai iya mai mutunci to amma uba yana iyawa to kun ga ya ɓaci annabi wannan zagi da yawa annabi Allah bai yi hankuri ba fa anzalallahu bi sha'ani sai Allah ya saukar da sha'anin Abu Lahab yace tabbata ya da Abi Lahabi hannuwa biyu na abu lahabi sun halaka watabba shi ma ya halaka ya halaka tun da ya ɓace wanda ba a ɓaci ya halaka kun kai tsaye Allah ya ba da labari bai tuba kai tsaye Allah ya ba da labari bai satu ba sai ya ci ya halaka shi gaba ɗaya ya halaka ba magana tuba ma agana anhu maluhu ma ba dukiyar da ya aikata bata unwane ba ma ba da abin da ya sana'anta sai ya sala nara Allah ya ce tabbas zai shiga wuta za ta lahabi ma'abuci a horuwa uwa muratu da shi da mata ta hamalatar Hadabi, mai doko mai itace wato mai kwarmatu fiji da ha ga wayan nan nata mai ɗan karin kyau Hablun za a daura mai ya min masa da ta kaba amma kaba wuta kun nan take Allah ya mai suwa mai raddi ya ce kun bai shirya shi zai tabbata wuta har abada tun da ya ɓaci mai gida to duk mutumin da ya saba da bacin mutane sai ya ɓaci wanda Allah bai hankuli wata rana kwas saba da cin mutuncin mutane wata rana sai ya ci mutuncin wanda Allah bai hankuli an ka ci mutunci saboda sabo na in mutum ya saba da mugun abu bai bari ne kamar wanda yake alheri in mutum ya saba da shi sai ya yi alheri ga wannan ma bai kamata yawa alheri ba don ya saba to kun ga wannan taro haka ya kasance don haka duwa da mutum yake da alaka da kai ta addini ta alaka ta duniya to yana iya saba ma ga alaka addini duwa da yake da alaka da kai ta duniya yana iya saba ma ga shani addini ku dibi yadda sun ka nuna yarda su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kun ga da ya kawo musu magana addini ku ji da sun ka ƙari wayancan ma inda suna iya ɓaci ne duk ɓaci ne za su yi amma da ba su iyawa girma ne ya girma cikinsu wanda in ba da matsi ba ko saba mai ba su yi ga magana don haka kowa sai ta yi shi wanga da ka gani yana iya shi ya gamsi tabbalata. to an ce mata ta mai ɗoko mai itace ya ce walƙasadu min hamlin haɗabi abinda aka ni da itacen da an kace tana dokowa na hitina almashir bin namima tahiyar da take da annamimanci ko ina ta kai annamimanci ta kai kama abin nan kama wanda aka annamimanci yanzu kun ga dai wanda aka annamimanci yanzu malamai da almajirai duk an shige cikin annamimanci to wadda kun ka gane haka nan take ita aikin take nan ba ta da sana'a banda annamimanci shi yasa Allah ya ambace ta da shi la'anna kanat taqulu ala rasulillahi al akadhib don ta faɗi karerai da yawa ta jingina ma annabi saboda ya tashi ta kaya mai ƙarerayi amma gaskiya abin da ta faɗi na ƙarya annabi bai yi shi ba amma dai ta yi ta yawo da ƙarerayin fina wadi annisa a wajajen taruwan mata inda duk mata ka taruwa kun san lokacin jahiliya mata ka taruwa wurare kamar wadda maza ka taruwa su ma mata suna nasu taro shi yasa aikun ka ga dan hodiyo tara mata ana musu wa'azi bai bugai da karamin bugu ba kahiri dai abbe ce malami na mai wa'azin nan ba ba karamin bugu ya mai ba zan dai ya tabbatar da malamin na shaida na matar na nuna. saboda irin hadarin da aga tara mata su kadai mimanci kai yawa cikin su gara a ta su tare da maza in abu yayi yawa a tura maza su yi magani ne kamar da kuwa ganin yan an tara su wajen wa'azi da yan agaji maza nan sunan yan agaji na biyar da su ba su bari a wata hira amma in son ka zan su ɗaya na ko yan agajin agare kamar ci ba ta hana musu annamimanci ko ita ta ji labarin da ya daidai da ita zaune ta kai Makita, zaune ta kai sai a kama da ita ana cewa zamani ya canza ba mace ce bai canza ba mu mamance ya canza amma dai in ana so a canza hukuncin Allah game da al'amarin to a canza al'adan nan da aka ce game da al'amarin to ita wagga annami ne ya sai ta kai inna mata sun ka taru sai ta zanna thumma nazala alaihi fi surati shu'ara sannan kuma sai wata aya ta koma saukowa ga annabi cikin suratu shu'ara ta wa'azi ita ku wa an anzir ashirataka alaqrabina kai gargadi ga jama'a ka na kusa da kai wawan banu hashim al'amari ya zahi kira yan uwanka na kusa gare ka ko ba don kun ba su kare gidansu kira su ku haɗa kai da kai da yan gidanku wawan banu hashim su ne banu hashim da banu muttalib da banu naufalin da banu abdu shamsin auladi abdu manaf ɗiyan abdu manaf allah ya ce annabi ya kire su ya tara su wuri guda sai annabi ya kire su ya tara su allah ya ce wa kafin jana haka liman ita ba aka mina mumini ka sanya gehenka ga waɗanda suka bi ka na muminai cikin 'yan uwan ganaka fa ina sauka ta idan 'yan uwan ganaka sun ka saba ma wala na da makusantan ga to kakka dibe 'yan uwanka na don ka kire su ku haɗa kai in sun ka saba ma fa qul inni bari'un na, ka kace ni nayi bara'a ga abin da kuke aikatawa kakka dibe 'yan uwanka na in sun ka saba ma Allah ibara'a da su faɗa musu ni bari umin mata amalu ni na yi bara ga abin da kuke aikatawa fa hum alaihi salam sai annabi ya tara su wa ƙala lahum sai ya ce musu inna ra'ida la ya a halahu. mai kiyo ba ya ta mutane ne wallahi lau kazabatin nasu jami'an lau a wallahi lau kazabtun nasu jami'an wallahi ko da duk duniya kowa na yi mai karya ma ka zabta kun ku ban maku karya ko da nawa kowa karya duniya ku ba zan maku karya ba walau garattun nasa jami'an da a ce na ruɗe mutane gaba ɗai ma garattukun ku ban ruɗin ku wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rance da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi inni la rasulullahi ilaykum khasatan wallahi manzo Allah nake gare ku ku dai don Allah cewa wa anzir ashirataka al aqrabi na rantse da Allah Allah ya aiko ni gare ku ku dai manzo Allah na rantsuwa don a yadda Allah ya aiko shi musulunci ya faro da wahala da wahala ya faru Manzo Allah nake gare ku keɓe kuɗai sannan wa ilan nasu kafata in ni hita da wurin ku kuma manzo Allah nake ga kowa da kowa na mutane baki dai wallahi la mutun na rance da Allah sai kun mutu kun san mutuwa abba sai da ita ana mutuwa a tashi ba yace to na rance da Allah sai kun mutu kamata na muna kamar wanda kuka kwana kwana ya kwashi kuku harka da sahi haka nan za ku mutu duniya ku halka lahira wala tuba sunna kuma wallahi za a tashe ku daga mutuwa in kun ka mutu kamata sai ki zuna kamar kuka farkawa daga kwana in kun yi shi wala to hasabanna kuma wallahi sai an yi muku hisabi kamata bai mata ne da abin da kuke aikatawa wala zauna, kuma wallahi sai an yi muku sakamako bil ihsani ihsana wanda ya abin kwarai a saka mai da abin kwarai wa bi su'a wanda ya mugu a ba saka mai da mugun abu wa innaha jannatu abadan kuma lalle aljannati ha abada ga wanda ya imani awon nare abadan ko kuma wuta ce abada ga wanda ya kafirci hmm. fatul abin na na fatakallama alqawmu kalaman layinan, duk mutanen da annan yan uwa ne sun ka bi zumantar da tsakaninsu da shi kowa bai magana mai zahi ba ya gidata a kai. gaira amhi abu lahabu banda amine abu lahabu gashi nan hana na cikin taron ko yanzu allazi kana khasaman ladudan wanda yake mai husuma ne mai tsanani da shi da annabi wa annahu qala shi ka abin da yace nan wurin ya ku ala yare ku kama hannuwa ne ya haukace ku kama hannuwa ne ya haukace shi ɗaya shi ɗaya irin wanga magana yace a kama hannun annabi ya hauka shi qabla an tajma alaihi al arabu kamin laraba su taru gare su goye bayanai fa in sallamtumuhu idan zalatun in laraba sun ka taru bayanai sun ka taho idan larabawa sun ka ba asalamuna ba idan larabawa sun ka to sun ka taru bayanai fa in sallamtumuhu idan sun ka to yaki da shi in kun ka kyale shi gare su idan zalantum kun walakanta a ce dan uwanku na wa in muhu, in ko kun ka hana shi kun ka ce ba su fara da shi qataltum a qutiltum aka she ku to ku hana shi magana ga tun bai tun bai ja muku magana ba fa qala abu dalibin sai abu dalibi ya ce wallahi la namna la annamna annahu ma baqina ya kai shi ta wa'azi ne ga abin da aka aiko shi duk balaraben da ka tawa shi yaƙi da shi ya kai shi na rance da Allah sai mun hana a kai gare shi ma baki na muddin muna da rai wallahi muddin muna da rai kowa bai taɓi ne shi so man sarrafa jama'a sannan jama'a sun kawace to ku bari mu kwana nan wurin Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro na da ibada ta yi da akhlaki a kitabu siyam hukunce-hukuncen azumi على كبيرة الأربعون على كبيرة أربعين هادية والهادية أربعون بعد المئة على كبيرة تدريد الأربعين واتو الأربعون هادية أبن على كبيرة الأربعون والهادية أربعون بعد المئة واتو تدريد الأربعين لديه tarku sawmi yawmin mutum ya bar dauka azumi ne guda min ayyamin ramadan cikin yinonin ramadan ko daga farko ya ƙi ɗauka. an ba da sanawa an ga wata ya ƙi ɗauka, wai shi zan zai ko da ƙarshe ba a ba da sanawa an ga wata bai ci ya ji wani mutum ya ce sai shi aji to duka waɗanga mai su bai kahirta ba saura kaɗan kun ga wasu mutane ba da su an ka ɗauka ba sun ji an ce an gani sun ka ƙi ɗauka amma da an ka tawa ajiya sai sun ka aji ga ɗauka sun ƙi yadda su ɗauka tare da jama'a ga ajiyewa sun aji tare da jama'a to ba su kahirta ba saura kaɗan su ko wasu da ɗauka da su an ka ɗauko amma da za a ajiyewa sun ka za a ajiye tare da su sun ka ci abinci da ranar watan ramadan su ma ba su zan kahire ba saura kaɗan to shi na hukunce-hukuncen ku lura da wa'in ga hukunce-hukunce da kyau shi yasa kuke ta ganin matsaloli Allah yana son Najeriya yana son 'yan Najeriya musamman arewacin ga jihohin ga na addini Allah yana son su yana son mutanensu amma kuma son da ya kai musu shi na kun ga abubuwan da kun gani wato yana ta jarraba su saboda sun kauce mu hanya ta yana ta jarraba su to ku yi ƙoƙari gwargwadon wadda kuka iyawa ku ba saba mai ko ana samun sauƙin waɗannan hikintinnu babban matsala wato ita ce saba ma Allah ga shika-shikan musulunci guda biyar laihi ya yi girma laihin ya yi girma saba ma Allah ga shika-shikan musulunci guda biyar laihin ya yi girma saboda haka wannan abin da wannan laihi yana cikin abubuwan da Allah ke kawo mana jarrabawa don da ganganna aka yi da ganganna shedanu nuna kuma hukuma ta kasa ta riƙe hannuwansu suna kaɗa mutane cikin halaka wale ibdaru wato abin nan ya ce tarku yawa mai mutum ki ɗauka azumin yi ne min ayyamin ramadana farko ya ji hukuma ta ba da sanarwa ya ki ɗauka da an ka ba da sanarwa ya ci abinci da rana kuma ya ji an ce an ga azumin Ramadana, an ga wata tun jiya ya ɗora ci to wannan bai ta ba saura kaɗan na biyu wal ibdaru fihi da ci abinci ciki nai a kai ƙarshe kuma mutum ya ƙi bari kuma a ba da sanarwa kuma ya koma ya ci abinci ƙarshe ya ci abinci farko ya ci abinci ƙarshe ya ce bi jima'in ko ya yi jima'i da iyali a gairi ko wani yi bi gairi uzurin babu wani uzuri min nawa maradin babu rashin lahiya a wasu fanin ko ta yi a duk babu su to wannan babban laifi na a karaja abubuwa ala ku lura da wa'annan abubuwa don ku kama kanku ga wa'annan abubuwa kun san na yi ta waɗa muku watakila ganewa na abba kwai ba na gaya muku cewa mutumin da ya aji azumi nai ba a ga wata ba wani aboki ne ya ce mai ya yi magana da wani gari wani yaro ya ce mai ya ga wata na gaya muku cewa iri nai zai samu walakanci daga Allah subhanahu wata'ala na faɗa muku don rukunin musulunci na to mutane lura abbasi malamin da zai ba ku wannan umarni ku dibe shi ku kaka yake sadda yana bisa maza ba kware kaka yake yanzu da ya lalace ku dibe shi ku gani wani in ka gane kamar kare ku ba ku dibe hukunci na Allah kai mai sai kuna kama kuna kada kan ciki sai kun kada kan ciki sannan ku dawo da ba ku ta taimako addu'a da a taimaka min da addu'a ai addu'a ba ta yi sai tuba ai wannan sai tuba akwai mutumin da ni na san shi in ya yi magana lokaci guda a cikin garin su mutum sama da dubu na girgiza mai da ya ɗauki wannan masa ba duk kowa ta yaya ba shi ni na ce da kai na gida nai don in gane shi na ce babu kowa bakin gidan nan na samu ɗan makwauci na ce ya kira min shi ya kiro min sai ya ce in shigo mun ka shiga inda makaranta yanzu nika ganin wani yanzu nika ganin wani babu kowa ni ce ina yan makaranta ya ce wallahi makanta duk uwan sun doki abin su amma suna kuka bi ga waɗanda abubuwa ku ba ku da hankali kai ba ka kai ka gani in mutu abin kwarai na ya kai ba shi ka gani har in abin kwarai na ya kai ba shi ka gani ya abin kwarai na ya kai amma ku duk ku sai a rasa ina hankalin ya yi sai mutum ya faɗa jari ne ya ƙare sannan ya tuhe ta wahalar mutane a taimaka min da addu'a to ba magana jari katsewar jari ɗaya ta ba ma bashi sai ya ɗauri mutum don inda ka zama la'anan na Allah ko kayan wani ka ansa sai an kan musu kuma duk ku dibe su ku gani duk wanda ya fada cikin irin wannan matsala ku bi shi da kallo ku gani wannan magana na ka gaya muku magana na sita na ka muku ku bi shi da kallo kowa kun ka gaya fada cikin wannan matsalar don haka ku bar sa kanku cikin hitina an kun gane ta kai diba kamin ka goyi ba mutum dibi gaba ne ka dibe shi ka gani ka shige shin bisa abin kwarai yake don ka yi abin kwarai in duniya ta aka magana diba shi ka gani kaka yake akwai alamar ni'imar duniya don ka shigo kai ma ka samu ko ku wahala ta to ka dibe mutum cikin wahala kai sauri ka kada kanka zaɗe kana ɗan wawa ku rika lura kamin ku shiga ina gaya muku ko siyasa za ka shiga ko siyasa wanga za ka shiga ina gaya muku cewa in an ka taho bibiwa a gaba in ka ga mutanen kwarai ciki ba da goyon baya abin kwarai za a yi in ka ga mayagun mutane ciki jaye baya mugu abu za a yi ba tun ina ta gaya muku wannan ba amma kullum da matsala ta ta sai ku ku hada sai kun hada ku ta don Allah mala a taimaka bana da addu'a wallahi bashi ya mai bashi kan daure ka zai kayi ba ka samun sauki gaskiya sai ka tuba ba ka samun sauki an kame kayan mu kayan ku kan haku sai an kame ba kayan ku da ko ku sai an kame ku Allah ya gafarta mana Allah ya samu rika gane abubuwan da ya kamata mu gane a karaji abu ya alabi isnadin hasanin an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal qala hammad bin zaid wala alamuhu illa wa qad rafa'ahu ila nabi ban san shi ba Fati ya ɗaukaka hadisin daga annabi shi hammad yace annabi yace qala yace annabi yace sallallahu alaihi wasallam ural islami ya giya musulunci wa qawaidid dini da ƙa'idodin addini salasatun uku ne alaihin na umtuniyar islamu a kan ga uku an ka gina musulunci man taraka wahidatan min hunna wanda ya guda daga cikin su fa huwa biha kafirun shi da ita ya zama kahiri halalul dami kuma jini ne ya halitta a yake shi na daya shahadatu allah ilaha illallah na biyu wa salatu makatuba da sallah farilla na uku wa sauma ramadana da azumin ramadana wanda ya bar guda daga cikinsu to ya kafirta hadisun hasanun wannan hadisi hadisi ne wato abin na hasanun zakarahu alhaisuni fi mujma'iz zawaid wa qala rawahu abu ya'la wa tabrani fil kabiri bin hawi wa isnadu hasanun isnadu hadisin isnadi ne mai kyau wa bi riwayatin cikin wata abin nan riwaya man taraka min hunna wahidatan wanda ya bar guda cikin su fa huwa kafirun billah wa huwa billahi kafirun shi ya kafirce ma Allah wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun ba a karba aiki dai na fadila da na nafila wa wa qad halla damu huwa maluhu wato dukiya ta da jini ne son halitta da dukiya ta da jini ne son halitta saboda haka kun ga wannan hadisi da mai littafi ya fara da shi a cikin wannan babi to ku lura da shi da kyau ku tsare azumin ku ku bar wargi da azumi ku bar azumi kakwa ɗauka sai inda adda tabbas duwa da an ka kan muku majalisar da ka ba da sanarwa wannan da ya kawo muku yanzu ta hishi ko da ya ce ba na ƙwarai na ba ya hisu zama mugu don me za ka baro masu dama dama ka bi wanda bai da dama kuma hankali gare ka wai wa tirmidhi tirmidhi ya rawaito wa lafazu lahu kuma lafazi na tirmidhi ne wa abu daud kuma abu daud ya rawaito wa nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa ibn khuzaimah da ibn khuzaimah fi sahihi wal baihaqi man abdara yawma min ramadana min ghairi rukhsa wanda ya ci abinci cikin ramadana ba inda shari'a ta yi mai rangwame ba wala maradin ba rashin lahiya yayi ba lam yaqdihi sawmud dahari kulli ɗauka azumin shekara guda duka ba ta biya mai shi ko in samu ko ya azumin shekara guda azumi ɗa guda ko ya azumin shekara guda bai biya mai shi wa in kana hadisu da ifon ko da yake hadisin yana da rauni amma abin da ya faɗa wancan hadisin can sahihi ya tabbatar da shi wa zakarahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya ambaci wannan hadisi mu'allaq gairu majazumin bihi bai yanke hukunci da shi kai tsaye ba faƙala ya ce wa yuzkaru an abi huraira rafa'uhu in ji bukhari ana ambatawa daga abu huraira ya ce hadisu nan marfu'i na man abdara yawman min ramadana min gairi uzurin wala maradin wanda ya ci abinci cikin watan ramadana babu uzuri babu rashin lahiya lam ya kadihi sau mudahari wa in samu wa azumin shekara guda bai biya mai shi ko yayi azumi ne wa ukhiza bi zahiri hadha al-khabri to wa akaza bi zahiri hadha al-khabri aliyu ali ibn abi talib ya riko da zahirin wannan hadisi wa ibn mas'ud da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma fa qala sun kace da ibn mas'ud da ali ibn abi talib inna man abdara yawman min ramadan suka ce lalle wanda ya ci abinci yini guda cikin yinonin ramadan la ya kadihi saumar dare azumin shekara guda bai ranka mai shi azumin rana guda na shekara guda bai ranka mai shi wannan fatawa ali bin abi dalibin da abdullahi bin masaudu kenan lakin fi nawawi sai dai lakin kalan nawawi sai dai nawawi ya ce fi shirin muhazzab isnaduhu garibun isnadin hadisin garibu ne wa in sakata alaihi abu dawuda ko da yake abu dawuda ya shiru gare kun san abu dawuda ya ce zan ba da hadisai in kun ka ji na ambaci hadisi ba ku ji ce komi ba ni kai karshe ne ban ce komi ba to hadisin sahihu to wanga da abu dawuda ya ambace shi bai ce komi ba shi na nawawi ka magana wa balagan nakhai nakhai mallan nakhai ya isa matuka ga bayani fa aujaba fi kulli yawmin abdara min ramadana salasata alaf yawmin shi wato mallan nakhai yace idan ka ci abinci ga yana ramadana an ka ce an ga wata an ka ba da sanawa gobe ta ka ki ɗauka yace to duk yinin da baka ɗauka ba an ɗora maka azumin sittata alafi wa mai azumi dubu shidda to salasata alafi yau mai azumin wato yini dubu uku duk azumi guda sai ka yi azumin yini dubu uku za ka ranka shi ranka guda bai yi ko cewa mutum na iya cewa mutum dubu uku ha cewa dubu guda ciki ya ciyawa rana guda mata buwa bale ta dubbai kuma dubu uku kuma kila ya kwana biyu na ta abinci bayan an ba da sanawa ganin wata shi ko wanga karshe kila rana guda ta ko rana biyu ya ci abinci ne kamar a ce an ga wata ya shiga hadarin da bai iya hita wanga ya wuce kafara bai da kafara ma a kamar sallah ce da gangan da gangan lokacin sallah wani tashi kai sallah kai yau ban sallah sannan gobe ya to ce ranka zai mm, ba a da bukata da ranko ne ba aka bukata shi don ya kafirta ba aka sanya yi to iri ne na wanga wa gala ibn masayib ibn masayib shi ko kuje abin da ya ci ya ce a'a wato dubu uku sun yawa ya jibu wafi kulle min salasu na yawan a'a shi mai sassauta na ya ce idan mutum an ka ga wata an ka ba da sanawa bai ɗauka ba to idan an ka gama azumi in kama kwana uku ya bai ɗauka ba misali kamar da kwa ganin wasu na yi wasu zando su kai ya ce to duyi ni guda zai mai azumi talatin kamar ya azumi uku na wata uku zai yi na ranko ne mai sassauci ke akhirin mutakaddimi da ke yi akhirin mutakaddimi da ke Wakala Rabi'atu, rabi'atu ya ce shehu malikin wato malamin imam malik radiyallahu ya ce a ku ga mai daga kwana talatin, ya jibu fi kulle yawon yawmin ashirai yawma ko dai wani yini guda azumi goma sha biyu zai yi madadi na yi to wanda ya kare guda ka iya sha biyu ai ka san bai yanzu wanda ya kasa guda ka iya sha biyu ku dai ai hankuri ya zama dan wuta wallazi alaihi akasar ulama mai yawa abinda mai yawa malamai su bisa garai annahu yajiya an al-yawmi yawmun mai yawan malamai su cewa sun kai in dai kan rasa ka ci abinci yini guda ka ranka yini guda walau a ƙasar minhu abin nan da ya takaita gare shi li zahiri qaulihi ta'ala fa iddatu min ayamin ukhra Allah ya ce ku kine wasu kwanuka kuranka su wa'ancan cewa sun kai wanda Allah nan da ya ce ku kine wasu kwanuka kuranka wanda ya yi bisa ga ka'idar da ya faɗi ai ya faɗi ka'ida ce wanda bai da layya ko yana kan tahiya ya kine wasu kwanuka su ranka ya ranka sun ka ce eh, mun gamsu da wannan amma inda matsala take gare mu wato inda matsala take inda babu waɗanga uzura na Allah da gangan na yi to mu ba mu azama hukuncin Allah da ya ga masu uzuri wade da son rai ne mu ko haka za mu yi fahimta ga shari'a mu azama hukunci hmm. bai da abin nan wa na kuzaima ibn kuzaima wa wahban da ibn hibbana sun rawaito fi sayyaye ma cikin baina bainama ana qa'imun atani rajulani mai gida ya ce girshi ina tsaye sai mutane biyu suka zo min fa aka zabi da ayi suka kama da muta fa ata ya bi abin nan jabalan wa'ara sun kace da ni wajen wani dutse wa'ara mai waya hawa faƙala isra'il sun kace min ka hau fakultun ce wanga duki kam in nila abi ko ban yi hawa ne faƙala sai suka ce inna sanu sahiluhu laka mu za mu sauƙaƙe maka hawa ne ka hau kawai za ka iya fasa ittu sai na hau hatta idza kun tufi sawa jabal sai da na kai tsakiyar duki can sama idza bai aswatin shadida sai na ji wasu miliyoyi masu tsanani ana ta kallowa faƙultu ma hadil asawati ce waɗancan miliyoyi na mina ƙalu sai suka ce hazi a wa'u halin nari wannan kyalluwa yan wutana yan wutana ta kyalluwa su man da bi sannan mai tahiya da ni yace mu cira ta gaba kai za ana bi kawamin mu'allaki ne sai ga wasu mutane an rataye su bi araki gama matsarbajin su araki wato eh, abin nan ba baje ba jijiyoyin waya makogaro abin nan kuma mushakkakatun asdaqun labban an tsatsage an sa an rataye su ga makogoron sannan an rataye an tsatsage asdaqun labban tana zuba da man da jini fakultu sai na ce man ha'ula waɗanga mutane da an karate makogoransu an tsatsage musu baki jini na zuba so ana قال الذين يبدرون قبل تهلة صومهم سونا ka كان abinci kamin lokacin azuminsu ya kare su ɗora rigima ai wane ya ce gari kaza an gani wane ya ce gari kaza an gani su ba abin da sun ka tabbata to suna wannan ita ce azabar da za a yi musu da sun mutu duk wanda ya mutu makogaro ne za a tsaga a rataya mai ya wuta

ita kuma shari'a Allah babu ruwanta da sauran mutum tunda Allah ya san kana iya ba ka yi azumi guda kayo 29 baya ai Allah ya san kana iya taurin kai nawa ga ya ka wani wani barin ka ta kai mai bayani kuma ka jira hitinar za ta same ka ji hitin tunan ga da kuka gani suna Najeriya na fama da su arewa duk irin waɗannan mutane na sun ga jawo su al ya ce ai ƙabla ta haƙoƙo da hulu wakati sun ka ci abinci kamun su tabbatar da lokacin ci abinci ya yi sun ka baɗin da sun ka tabbata sun ka ɗauki azumi a sun ka aje azumi da mutumin da ba san kowane na ba to ai waya an kai mana wai maka wa ɗanin ga shekarar da an kawara rikicin nan shekarar da kusa sun kai rawa gaban masu wa'azi to shekaran nan na an ka fara an ka ce muna nan abin ga wajen zuru an ga wata shi yasa nan gani an ka ce abinci mun ka sa kwamiti sun ka tai da kwamiti sun ka tai a sarkin garin ya ce musu wallahi tun da tun kusan la'asar an ka kama ruwa duk la'asar kowa gida ya ta ba doke ruwa ba wallahi sai bayan shiga kwana don haka mu ba mu ga ko alama ganin wata ba ya ce wallahi tun kamin a yi la'asar aka mana ruwa hadari na an game sama amma su nan jiga sun ce wace gari an kai kuma su an ga wata mutanen garin sun kace su ba su ga ko alama ba su gani ba sama do kina hadari na amma wai na an ka aiko jiga wai an ga wata su jiga sun ka aje azumi sha biyu da rabi ai ba a ba da sana to sha biyu da rabi to mutum ya kaka ya kare lahiya an ka ce mana an ga wata ya wuri mun ka ce kwamitin nan namun shi kewa ya ta ya wuri ya ta ya wuri an ka ce wani mutum na gani shi mun ka ce a kai a iske shi ashe dan kwaya na sun ka ce haka ɗaya na musu wallahi na aza wata na wallahi na aza wata na wai haka yake da kai wai wallahi shi ya aza wata na amma shi an ka hujjar shi ga da an ka dauki an ka azumi in kuna kama kanku ga wannan hijira ku kama kanku yanzu mana wuraren da an kai hujja da su shugaban lokacin gamma ya ce min sun tai garin sun ka iske ta wata tsohuwa ta tace wai da ɗiyanta sun ka ga wata sai sun ka tambaye ta kaka aka ganin wata ta ce ga ina ne sani ne ni dai ba na ga wata na ba da ita ɗiyanta wani cikin gida sun ka ga wata ga mutane ka ba su gane wai ita da ita ɗiyanta sun ka gane ko wata ma ta sani in ba girma ya zama ƙato zama haka ba mutane kawai sun aje addinin su kuma Allah ya kyale su shi yasa duk wanda a cikin mazaban nan za ku isko ka gane da riga ta dorita ta dorita ko ka gane da babbar riga ta dorita rar da ta mutu kana gane bai da tawayi haka nan na ake duk ƙarya ta gwamnati ɗaya ka iya tacewa gudan ita gwamnati gwamnati ce da kuɗi ta ka unhani ta biya masu kawo labari amma kai da baka da kodari da kai ya biya ka sai na'udori kai mine ne ka tara yan kwamiti ba ka da abin da za ka yi wannan kai ka ka ɗauki wannan lalurar

to duk ku kwanta da hankalinka ku dibe su ku gani wani na kun kaga bai zama makyaki ba wani malami na wanda ya jagoranci wannan in ka gani yanzu bai baka tausayi mutum ya rami ya rami kamar ciwon ya za su yi ta ai wannan bakin cikin na cikin abin da ka karasa su rami Allah ya gafarta mana ku bari mu kwana na wurin ku yi ƙoƙari ku ji tsoron Allah ku tsare ku da kyau addinin ku wargi da shi eh ku tsare ku da kyau addinin ku wargi da shi ku ban wargi da addinin ku komi kaka wargi da shi kai amma addinin kaka kai wargi da shi wanda ko yace bai jin kawo wallahi malam dan ra'ayin da kauna shi malam dan ra'ayin da kauna mu wallahi ya abin mu makai. ya rage gare ka ba kai ka gani abin ka ba halan malam za a saka mu da su kamar aikin ka ko ka ce ai maka addu'a ko an yi maka addu'a kaman ma kaman ma ta ware kanka boye kai waya don ka a gane ko wani na kai ko ka aiko matarka da daddare ta to makaranta don ka a ga huskar ta cikin gida ta hada mata in malam ya shigo a faɗa mai aikin banza na ko da malamin duk duniya sun kai aikin banza na ba ka samu ba mai ta tuba mai wadda aƙida ko in ta zuri cikin zuciya ta bai tuba dan shi ya ce ahalakuni bil istighfar falamma ra'aytu zalika ahalaktum bil ahwa sun hallaka ni da gifari in iza mutum ya yi ɓanna sai ya dawo ya tuba ya yi gifari da na gane wannan a halaktun bil a hawa sai na hallaka su da son rai sai in ce mutum addini na ko ka kawo mai nasi bai tuba shi ya kashi a addini son rai kenan sadda bai da son rai yana iya tuba amma yanzu sai ga wannan abin ma shi addini sai ka ga jahili ko ba ta bai iya wani hazarkin musulmi da yan kwamitin na nahawa labar addini ba kai ko ba ta an ka ka karanta ba ka iya karanta ta bakin macacin ga ba ma hausa da tabkaja ta ba ka iyawa wai da sarkin musulmi da malamai nai wai abin nan jahilai na abdi ina ji ina ji ai ina ji ai kai can ka jiya akwai wanda mun kai waya da su haka nan shi mutum guda da ya ci abincin nan sai kwanukan ga ya ta tsaye sai kwanukan ga ya ta tsaye kwanci yake komi da kwanci ya kai sai kwanukan ga ya ta tsaye kusan sati biyu na ganin shi ya ta tsaye amma ya kama kari to duk mutane ba su gane inda suna gane ya wanda duk ya fara ga wannan mazaba ka ga da ya zama kai ko sai ka kama kanka mai wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam